sai addu'a inda ighmadil mayyiti addu'ar da ake yi yayin rufe idan mamaci addu'ar da ake yayin rufe idan me mamaci idan mutum ya mutu ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa innal basara yatba'u ruh mana yayin da mutum ya mutu to sai idan ya rinka bin ran shi yana tafiya ya zare idan yana kallo to har an cire ran a jikin zaga idan a buɗe wasu zaka ga sun mutu idan su gwara-gwara a buɗe to kuma gaskiya ba daɗi ka ga gawa tana kallon ka kuna haɗa ido ai bai ba ba a iya haɗa ido da ita saboda yadda ka saba ganin idan na haka za shi to shine ake so da mutum ya mutu a maza a rufe mai ido shine igmalt sai a sa hannu haka ana jan fatar idan ana rufewa ana rufewa ana rufewa in ya daɗe a iya sa ruwa a hannu hannun ya ɗan jika sai ana ja ana ja ana ja har idan ya rufe to ga addu'a da ake yi wataƙila wani zai mutu a hannunka ko iyali ko uwa ko uba ko kane ko dan uwa ko da mutuwa ta samu mutum idansa abu daga abin da ya kamata kai Allahumma gfir li fulani yace bismihi li fulan nan wani ake nufi shine fulan Allah ka yafe wa wani to anan sunan wannan din zaka saka ce Allah ka yafe wa wani sai ka faɗi sunan shi in namiji ne ka faɗa amma mace ne ka faɗa warfa darajatahu fil mahdiyina wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi اللهم اغفر لفلان يا الله كيا في وواني كنا كنا مرجئ إذا كنا جن إذا كنا رفيوا كنا فدوانا الدعاء warfa darajatahu fil mahdiyina Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin bayinka shiryayyu wanda ka shirya da su warfa darajatahu tahu mahdiyina wa khlufu fi aqibihi Allah ka tsaya masa a bayansa ka maye masa bayansa shine wa khlufu fi aqibihi ya zama bayansa bai wulakanta ba Yadda yake daukan nauyin 'ya'yansa wajen makaranta da ci da ciyarwa da shayarwa da hidindimin asibiti da sauransu Allah ka tsaya masa a bayansa a samu wanda zai ci gaba da wannan kada ka sa bayansa ta kwayi kada bayansa ta tuzarta iyalinsa su wulakanta ‘ya'yansa su tuzarta su shiga wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una al-ghabirin ana nufin waɗanda suka saura ma'ana ka tsaya masa akan yan uwansa ko danginsa suka saura wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin ka gafarta mana ya Allah da mu da shi gaba daya wannan bawan Allah ka yafe mana da mu da shi wafsah lahu fi qabrihi ka fadada masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi kuma ka haskaka masa kabarinsa kakka bashi a cikin duhu dan kabari yana da duhu kar ka kuntata mai kabari dan ku kabari yana da kunci a matsayi yake ko ba ka bane yawwa a matsayi yake ya Allah shi din ka yalwata masa manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama ya shiga kan wannan mutumin Abu Salama Abdullahi ibn Abdul Asad mijin Ummu Salama ya shiga sai ya tarar da shi ya mutu kuma ga idan nasa a kafe su iyalan gidan ma ba su ma san ya mutu ba Tunda da ga sa a buɗe rangadau idan shi ashe ya cika rayuwa ta tafi annabi yana zuwa sai kama rurrufe idan kawai yana yin wannan addu'a din yace inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar ai rai in aka karbe shi ai ido yana bin sa ne yayin da aka karbi rai to ido ma yana bin sa yana bin sa shi ma an karbe shi ko kuma yana bin sa idan yana kallon ran yana tafiya ba yadda zai annabi yana faɗan wannan sai iyalan gidan abu salama suka fashe da kuka saboda abu ya ba su mamaki yanzu ya mutu kamar yanzu a ce yanzu alaji ya rasu sai kuka sai ihu sai manzo Allah ce la tad'u la ala anfusikum illa bi khair kai kada ku yadda ku yi wa kanku addu'a in ba da alheri ba wannan kuka wannan ihu sharri ne kuma dukkan abin da za ku yi ya jawo masifa da bala'i wa dan uwanku ai ya shafe ku fa innal mala'ika yu'minuna ala ma taqulun mala'iku suna faɗin amin akan duk abin da kuke faɗa wayyo Allah mun shiga uku sai mala'iku su ce amin kun shiga uku din subhanallah wayyo Allah mun lalace alaji ya mutu sai mala'iku su ce amin kun lalace din wayyo Allah mun yi asara mun yi rashi su ce amin asara kun yi ta din to ku rinka faɗan alheri idan an yi mutuwa abinda za ku yawaita faɗa Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa ko kukan ake yi a rinka Allah yafewa ne Allah yafewa ne kawai manzon Allah sai ya canja musu abin ya kama Allahumma gfir li abi salama ya Allah ka yafe wa abu salama wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه Allahumma اكفر li abi salama Allahumma kfir abi salama Allah Allah Allah kai afwa wa abu salama to wannan shine abin da ake so mu ta faɗawa mamatanmu yayin da Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ransu muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani wannan yana nuna mana wato gajiyawar ɗan adam mana da kuma rauninsa kaga mutum yana tafiya yana magana yana motsi yana komai amma wallahi sai ka zo gan ya mutu ya zama gawa wani ma sai ya gama zage zage ma eh ya gama zage zage duk abin da zai na rashin kirki sai ya zo a ce gashi nan ya mutu bai zai iya wa kansa wanka ba bai zai iya cire wa kansa riga ba bai zai iya kai kansa kabari ba gidan asali sannan kuma bai zai iya yi wa kansa rahama ko jin kai ba yana nan sai yanda Allah I da shi shine wannan al'ajizul bashari kenan ka ji cewa wannan abin da kai ake kai dinnan ka ji da kai ake kai na to kaga sai ka tausaya kanka ka tausaya kanka ka yi abin da za samu tsira da sauki tun da ka mutu to wallahi akwai azaba kuma akwai ni'ima in dai ka bari ka mutu in dai ka yadda ka mutu baka hana kanka mutuwa ba to ko baka isa ka hana Allah i maka azaba ko i rahama ba idan ku kana shakkan wannan abin da zai faru bayan ka mutu to da Allah kai kokari ka hana kanka mutuwa mota za a zo a yi hadari a faɗi. sai ga wani ba abin da ko karcewa bai ba amma ya mutu a kasa gane me ya same shi kurin ajalin ya kana zaune ka mutu kana tafiya ka mutu ba abin da misalai ba abin da basu bayyana ba gare mu lam yabqalana illa an natta'idha abin da ya saura gare mu shine mu dauki wa'azi da izina kurin to kaga wannan addu'ar malam kowa yana da kyau ya ta saboda kowa zai iya yiwa wani ya mutu a hannun ka zai iya yiwa dan uwanka ya mutu ka shiga gidan ka tarar watakila kai aka fara zuwa haikira ko ka je ma mutanen gidan watakila sa fama da jahilci ma ba su ma san me ake yi ba kai kuma ka je ka tarar da mamacinka ga irin yadda yake so sai kai masa wannan addu'a da zai iya yiwa kai ma din in ka mutun haka za ka yi ka mutun idan naka ya kafe a buɗe to in kana yi wa wasu kai ma sai a zo ai maka afan Allah